Tuni dai Raskona ta fito a jamhuriyar Nijar na ƙididdigar waɗanda itila'in ruwan sama da aka makaka kamar da bakin ƙwarya a ƙasar a wannan shekarar ta bana suka rutsa da su inda mutane dubu ɗari biyu da takwas da ɗari hudu da goma sha shida bannan ruwar ta shafa yayin da mutane arba'in da biyar suka rasu kuma yankunan yamma da kudu maso gabas cin jamhuriyar Nijar ne ambaliyar ruwa ta wannan shekara ta fi shafuwa gidaje sama da dubu goma sha bakwai da ɗari uku da tamanin da tara sun faɗi yayin da dabbobi dubu talatin da hudu da ɗari hudu da ishirin da tara suka mutu abin da ya sa ƙungiyoyin farar kula da na kare haƙƙin ɗan adam daban-daban na ƙasar ke ci gaba ga kira ga gwamnatin ƙasar da abokan hulɗarta da su agazawa waɗanda ambaliyar ruwan bana ta rutsa da su kamar yadda Suleiman Sa'adu ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na birnin Kwanne yake ci. cewa um, saboda lalle bana kowa ya san an samu matsaloli bisa ga ruwan sama wasu sun yi hasarar gidaje wasu sun yi hasarar hamma mutane Allah mu cika cikin wannan tahiya gwamnati ta yi iyakan na kokari ta sa an yi kididdiga an yi komi an yi raskona an yi tutalkin mutane da suka samu ta matsala tsakanin faduwar gidaje da hasarar rayuka da hasarar dukiya ta bisa shi da sauransu duka an yi kididdiga yanzu gwamnati ita ana nan ana tunkara ta akan abun abun zai shigo insha Allah harbuna abun da muke so mutane dai su yi hakuri Allah ya so za a cimma karshen wannan za za a biya mutane bukatocin su daga gaba dan mun za a yi gwargwado insha Allah rabbuna muna bi abun sau da Allah za a ci nasara a yankin Agadas da ke arewacin kasar hukumomin jamhuriyar Nijar sun tallafa ma jama'a da dama waɗanda matsalar ambaliyar ruwa ta shafa a wannan shekara inda aka ba su kayayyaki da dama da suka hada da kayayyakin abinci da magunguna da ababen rufa da tantuna na shiga da sauran abubuwa yankin da baga na jihar Agadas bai tsira ba daga wannan matsalar ta ambaliyar ruwa kasancewar abinci da hilayen noma da dabbobi da gidaje dukkansu sun salwanta abinda ya sa magabatan al'umma ke ci gaba da kira ga hukumi da suwa jama'ar da ke cikin wannan matsalar kallo da idanun basira kamar yadda malam ahmed agali magajin garin da baga a jihar agadas ke cewa akwai rijiyoyin da yake sun lalace sun kai dubu da arba'in da bakwai akwai garaken da yake ba a yi aiki cikin su dan kasar su ta tahi Binda ya tahi ya kai hektar dari fudu da hamsin da shida eh, akwai kananan busashe wanda ya kai dari uku da ashirin da biyu wanda suka tahi kasuwan nan da gare mu ta da baga guda ce ita ma ruwa sun shige ta sun mata banna tun da shago talatin da biyar sun fadi abincin da yake cikin su ya kai wajen ton kusan arba'in wannan duka abinci ya lalace wanda mutanen nan suke saidawa shi ma ya lalace banci haka na akwai mutum dari da saba'in da dai wannan ba su da wurin shiga dan haka nan nan muna kira da hakuman mu kawo taimako da gaugawa ga mutanen nan sirtu mutanen da yake yau ba su da wurin shiga hukumomin jamhuriyar Nijar da kungiyoyi daban-daban na cikin gida da na kasashen waje da ke kasar ko da ke hulɗa da ita sun sha alwashin ci gaba da taimakawa waɗanda wannan matsalar ta ambaliyar bana ta shafa haruna mamman ba birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne jamhuriyar Nijar.